Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim. Aljanar Aminatu. Babi na talatin da ɗaya. Waya ce hannun Umar Kairi tana latsa amma hankalinta baya jikinta. Ta ga zuwan Ahmad gidan wajen Amina. Ta san suna can suna shan soyayya. Shishi ya makure ta waye kawai ke guduwa idanuwanta. Turo kofar aka yi cike da masifa ta dago ganin waye. wannan ta ɗauka Rukayya ce Amina ce ta sa hannu da kunna fitilar ɗakin haske ya bayyana daga Ummul Kaira hawaye ya jiga mata fuska to sai tana kallon ta ita ma ita take kallo a hankali ta sako ta ƙara so ta zauna gefen garin ta ce yau na kawo ƙarshen gabar da ke tsakanina da ƴar uwata jinin jikina kuma Ummul Kaira ta share hawaye tana mata wani kallo ba tare da ce komai ba Amina ta jinjina kai ta ce eh Ummul yar ƴar uwata hawayenki ya ƙare daga yau kin ji ina kuka ne akan yaya Ahmad ko ta matsa ta riƙo hannun Ummul jikin ta jikinta sanye sanyi ce, ki kwantar da hankalin kina bar miki Ahmad a yanzu haka yana waje yana jiran ki zaki aure shi kamar yadda ki ta mutu da sa da san kasancewa da shi to zaki kasance da shi har ƙarshen ki ina fatan haka na sadaukar miki da soyayya ta ni zan auri wani na daban tana hawaye Amina ke magana Ummul hawa hawaye ke zuba a idanuwanta ta rungume Amina suna kuka a tare umma da ke laɓa bakin ƙofa ta shigowar amina tana sauraron komai ta ji komai ta tako ciki ta shigo tana tafa hannu dukkan suka ɗago suna kallon ta da jinjina kai na ji daɗin ganin ku a haka Allah ya karɓi addu'a ta. da na kwana ina faɗawa Allah dama gabar akan Ahmad ne Ummul Khairu kunya ta kama ta Amina kuwa riko hannun Ummul Khairu tayi tana murmushi tace mu je suka fice suka bar Umma tsaye ta ɗaga hannu ta gode wa Allah an ba kuwa baro asibiti ya amma gabaki ɗaya hankalinsa na wajen Amina. Baya jin zai iya zuwa gida bibiya ya ganta ba. Karya kalar motar sai ya sauya hanya ya tsaya ya ice cream. Su cakulet ya cika leda ya karasa gidan. Sun fito rike da hannun juna. Fitilar motar Abba ta haska cikin gida da ya kunno kai. daga gate. hawa Amina ce tana mamakinsa yadda ya dawo to me ya dawo yi. Ta ja hannun Ummul kai ta sa gaban Ahmad da ita wanda yana ganin sa ya goge hawaye ya ƙirƙiro murmushi. Amina tace ga tunan ya Ahmad ka kula min da yayata da kyau kamar yadda kake kula da ni warka. Ta juya ta bar sa a ta yake kallo. Sarai ya hango Ahmad haushi da kishi ya cika sa. Me me yasa ya dawo ya gane su kansa bacin rai. Ya ganin wa kansa ɓacin rai. Ta su ya kini kini da rai Sarai ta fahimce sa, ita ma ɓata rai sai kuma ya murmushi ya ce mene ta cura baki gaba ya sa hannu yadda yake buge mata baki zai yi ta rari sa ce idan ka buge baki na ka buge soyayyar ka ras ban sai fadi kallon ta yake yau Amina ke cewa soyayyar su dama tana son sa ta ce eh kai nasarar karɓa ta daga hannun na Ahmad kasa magana abba ya saba farin ciki ya ce min kina na kina nufin kina na Amina baki sani ni ba ta da zakai ta ce kai na fara kai na fara so kafin soyayyar ka tarke rikiɗe ta koma i Duk da can ƙasan zuciyata ina son ka. Ganin kuma yake yi kamar a mafarki ta yi shiru ya ce hmm, Yi magana ni kika fara so? Ta kau da kai ta ce ranar da na zo aiki gidanku da na ga hotonka ka yi min kyau lokacin babu soyayyar Ahmad a zuciyata. A hankali kulawa da naci a soyayya ya sa na fara son sa. Ummansa ce ta kira su ya ɗauka ta ce kana ina? Cikin kakkausan murya ya ce ga nan a hanya. ya jira me za ta ce bai kashe wayar umma ta kasa masa wani yanayi ya ciro leda a mota ya miƙa mata ta ki karɓa ya ajiye mata a gabanta ya ce ki kunna wayar ki sai lokacin ta tuno da wata waya daga baya ta gyaɗa masa kai tana ɗaga masa hannu Abba ya shiga mota cikin yanayin farin ciki yake tuƙi. Ya kunna waƙar soyayya yana saurari Anya gida za shi ko ba gidan amma ba. Ya dace sanarwa da ƙanin mahaifinsa maganar aurensa. Sai kawai ya juya ya mace ya mance da wani kiran umma. Umma ke kaiwa da komowa cikin falon. Farida da Farila sun haɗe kafafu suna kallo. Gaba ɗaya hankalin su ya karkata kan TV da wayoyin da ke hannun hannunsu. Umma kuwa cikin ruɗu da tashin hankali take. Idan ya tabbata abu da gaskiya wurin yarinyar nan zai yi. Shikenan yarinyar nan ta shiga galaba. Yar da ta zo a matsayin yar aiki yanzu za a iya lissafa ta cikin masu kuɗin garin. Duba da yadda kamfanin babanta ke ɗaya daga cikin man manyan kamfanonin garin Abba ne ya turo ƙofa, bakinsa ɗauke da sallama. Assalamu alaikum. Kallon da Umma ta yi masa ne ya sa ya ɗauke daga nata. Ya haɗe hannuwan sai tsugunna a gabanta, sai kuma jikin ya sanyi a raunin ta ce, daga ina kake? Wajen ƙadangarwa ko? ya girgiza kai baya jin daɗin sunan nan da Umma ke kira. Ganin fushi da rikici a ƙwayar idanuwanta ya sa ya garyar da ‘yancinsa ya ce, yi haƙuri Umma, ki daina ce mata ganin garwa ita ma ‘ya ce kamar kowa. Umma ta fusata ce, rashin kunya za ka yi min kenan. Ya girgiza kai ya cije baki ya ce da Fadila da Farida duka 'ya'yan gini kuma mata waɗanda suka taso cikin gata suka taso ɗabi'ar ɗabi'ar wulaƙanta ɗan adam wanda har ni akan wanda har ni a hakan na tashi kuma kuma duk koyarwa rikici kuma baki koyar da mu daraja ɗan adam ba kowa a banza muke kallon sa wanda hakan ya yau ban ga ranar hakan ba umma na wulaƙanta Amina na tozarta ta sai shi Amina ita ta zama ƙadangarwa ta ci 'yarki Farida wanda ni na san haka amma ban faɗa ba na rufe Amina ita ta ci ɗanki daga kairin Samiha da Habibu wanda ƙila a ƙarshe planning ɗin kashe ni ƙila suke yi duk da ta cece min duk da ta cece mu yarinyar da muka ɗauke ta a banza bola da ƙauya yau ita ce take ɗaya daga cikin masu kuɗin garin nan wanda kafin a kira mu zuri'ar ɗan maliki an kira ta sau ɗari jikin umma ya sanyi ta zauna jab a kujera ganin haka abu ya murmushin nasara ya kalli fari da ya ce shin za ki so a rinƙa aibata yarinki ɗaya ɗaya daga cikin su ko kuma ko sun fi ƙarfin Allah ya jarabce su ne. Ko kin manta Amina marainiya ce, aurenta kaɗai jihaji ne, idan baki bari Amina ta zama surukar ki ba wa kike so ya zama ki Ya tsira mata idanuwa jikin Umma ya yi matuƙar sanyi, An bai an ba bai ga hawaye yana zuba idanuwan Umma. Cikin kuka ta ce, lallai Allah ba azzalumin bawansa ba ne, sai wanda ya zalunci kansa, kuma shi buwaye gagar misali ne. Aliyu tabbas ishara ce Allah ya gwada ma ya gwada min ta duk yadda ka ga mutum kar ka wulakanta sa ba ka san ta inda zai yi maka rana ba gashi ina fatan gashi ina ganin Farida a gabana wanda na san da an kai wa Alhaji Sunusi Farida kashe ta zai yi da zarar ya ga ta san waye shi sai gashi yarinyar da muke muzantawa ita ta kwato ta Farida ta so ta tsuguna gaban ya Abba ta fushe da kuka ta ce, "Ya Abba dan Allah ka kai ni wajen Amina in yi mata godiya." Umma ta rungume Farida ta ce, "Amina yarinyar kirki ce, duk da bata samu kulawa ba, ta taso bata san kanta ba, amma hakan hakan na hana ta saka alkhairi akan sharri. Na tabbatar za ta yafe miki, ba ke kaɗai ba, har ni kaina kuma na shirya karɓar Amina a matsayin suruka." Wani farin ciki ne ya lulluɓe Abba, ya rungume Umma Farida ta rungume Fadila, ta taso ta haɗe da su, tausayin kansu ya kama sa. Yau dai Yau da mahaifinsa na nan, ya san har da shi za a rungume juna. Abba ya share wa Umma hawaye ta ce, Abba yanzu ya kake ganin za a yi da maganar auren? Na ga kamar sauri kake yi. Ko ba za a ɗan sai a yi shirye-shirye ba? Abba ya girgiza ka ya ce, Umma ba wani shirye-shirye. Na je gidan mu na faɗa ya dukku da Abba, kuma Abba ya ce in nemi izini wajen iyayenta. To na kira ta a hanya ta ce gobe za za a yi taro gidanta. Danginta da danginta Baban Amina duk za su zo ta sanar da su. Umma ta jinjina kai ta ce da kyau haka nake son ji. Allah ya taimaka Allah ya tabbatar da alheri. Mu je ka ci abinci. Abba ya miƙe Umma ta riƙe hannunsa kamar wani ƙaramin yaro suka nufi dining. Amina da Ummul Khair da Rukayya dukkan sun manci da juna a ɗaki. Washe gari Umma ta shigo ta ce kun zauna a ɗaki kamar wasu samari. To ki fito Amina ga ƙannen abbanki nan sun yi sammakon zuwa ganinki. Amina su ɗan ware ido ta ce Umma da sassafen nan? Umma ta yi murmushi ta ce tawaga guda kuwa, mu je sun kosa su ganki. Ta riko, hannunta Ummul Khair ta dubar Ruqayyah ta ce mu je duk da Umma bata ta ba ta mu take ba. Suka yi dariya Umma cikin tsananin farin cikin ganin haɗin kan yarinta take. tafta Amina manya maza guda uku. tafta tafta da Amina manyan maza guda uku ne sai mata guda huɗu a tare. Suka tsugunna suna rigirgiyar riƙo Amina. Kuka ɗaya daga cikinsu ya fashe da ci ya ce yarinyar sar mahaifiyarta. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah ya kama kawo mu. zuri'ar mai ‘Yar da muke mararin gani ba mu tashi ganin ta ba sai da ta girma. Amina fashewa ta da kuka cikin farin ciki ta faɗa jikin yayin mahaifinta ya rungume ta. Daga falon koke-koke ake yi daga cikin matan ta ce ta wunan Amina duk da kin mu sai wajen dadi. Ta ce cikin sigar tsolaya Amina ta gaban gabanta da tsugunna har ƙasa ta gaishe ta. Bakinsa ya rufuwa. kowa son raƙota yake yi, wanda aka kira da Dadi ya ce, "Gidana za ta koma duk da ba tsawon zama za ta yi ba an ce gobe manema su za su zo, amma ina son in ji ɗumin 'yata a kusa da ni." Murmushi kawai Amina ke yi kanta a ƙasa. Nan suka yi ta hira da Umma kafin da bisani suka yi insistin. Dole Amina sai ta bi saka na Umma ba don ranta ya so ba. 'Yan matan da suka ɗunguma suka ba Amina. Kiran Umma ya sa Hajiya Laila fitowa da safe, ita da sulis a gidan Sky Breakfast, baki ɗaya Sudais ya gama yin sanyi, ya san abin da mahaifinsa ya yi alhakin hakan ke bibiyarsa, shi ma da ɓata yaran mutane. Don haka ko da suka iso suka ji cewa Abba zai auri Amina bai damu ba. Ya san dama Amina bata ta cancanci aurensa ba, ba da shi ta dace ba. Farin ciki ya yi sosai da Hajiya Laila da Umma tare suka ɗunguma suka tafi kasuwa siyayyar auren Amina ƙadangaruwa. Abba na dawowa aiki yake ƙwala wa Zakira Da sauri su Fadila da ke kicin suka fiffito suka haɗa baki wajen faɗin lafiya me ya faru? Ya Abba gashi ka dawo ba mu gama shiri ba. kuma ka yi mana alƙawari zuwa wajen Amina yau. Ya shafa kansa ya ce ina Umma take. Hannunsa a riƙe da takarda Umma da ke sawo kai cikin falon da kayan niƙe-niƙe da mai gadi biye da su. Ta ɗan tsorata ta ce lafiya? Ya ƙara sa gabanta ya ce Umma an sake min transfer in koma UK da aiki guda. Umma ta rangwada huɗa ta ce alhamdulillah. Sakin baki abu yana kallon ta duk ya tunanin za ta shiga damuwa ya ce Umma yanzu murna kike in tafi in bar ku? Yar kai dai ta ce ko kaɗan. Ai ci gaba ne an buga shi na tabbatar babban matsayi aka baka. Ya gyaɗa mata kai ta ce masha Allah, lallai wannan yarinya mai ƙashin arziki ce. Waccan mai ƙashin mundirkin aikaf da bikin ku aka dawo da kai nan ƙasar, ga yanzu za ka koma marauta. Masu murna sai murna ta koma ciki. Hajiya Laila ta ce congratulations mai san. Ya da kai yana murmushi ta ce ga sabuwar amarya ga sabon mukami. Yanzu yaushe suka ce za ku je ka yi ka kaso ma'aikin. ja numfashi ya ce Monday. Mommy ga yau Monday kin ga sati ɗaya kenan. Umma ta ce na san damuwarka bai wuce za ka yi aure ba ko? Inda hakiku ɗin da hali ku tattara ku tafi wani. farin ciki ya lullube Abasan baya so ya nuna mata yana son tafiya da Amina saboda ita mahaifiyarsa ce ita ce kan gaba sannan matarsa ya wuce sannan matarsa ya wuce sai na fusashin sai yana laliban layin Amina Hajiya Laila kin ga ikon Allah ko dan hakin da ka raina gashi yarinyar nan abin da ta zama gashi na jikinmu ne ya aikata aika-aika da har mu mutu wannan taban ba zai goge ba. Kuma yarinyar nan ba za ta amantawa mantawa ba. Numfashi Umma ta sauke jiki a sanye da ce, Ni kam ban san da wani ido zan kalli yarinyar nan ba a matsayin suruka. Duk irin cin mutunci da tozarci da wulakancin da ni mata. Ga shi abin da ya faru momi ta girgiza kai kawai. Abbanka ya sake yi su Fadila suka nufi inda Amina ta faɗa masa. Take da kwatancen umarkar da taimakon da suka isa gidan. sai Amina ta yi mamakin ganin sa da Fadila. Don ta watsar da komai ta rungume su. Ta yafe musu nan kawance sabo ya tashi. Fadila ke gulma ke gulma mata. Ai idan an yi auren su kasar waje za su tafi. Hankalin Amina ya tashi. Tana murna ta haɗu da ahalinta danginta. Yadda ake nuna mata tsananin gata. Yanzu shine kuma za ta tsallake su. Barinsu Farida sai ta koma gefe ta haɗa kai da gwiwa ta soma kuka. Ummul Khairu da Ruqayyah sun fahimci suna cikin damuwa, suka bi ta suka lallashe ta da shawarwari da kalamai masu daɗi, inda ta kwantar da hankalinta. Shi kuwa Abba ya shiga gari yana hada-hadar yadda za a yi haɗa musu biza su bar ƙasar da yamma, ya zo ɗaukar su fadila ya ɗauke su. duka suka yi yawo a gari. Daga bisani suka tsaya a kai mata international passport na barin ƙasar a wajen Ahmad ya same su da Muhammad ya yi matukar farin cikin jin Amina za ta bar Najeriya saboda ci gaba da ta samu. Ya watsar komai duk da irin kausar da yake mata can kasar zuciyarsa ya maida ta ƙanwarsa yaron kuma Ummul da dama ita ce kaddararsa sun yawo sosai Ahmad da Muhammad suka dauki Ummul Khair da Ruqayyah inda sun Ruqayyah suka sasanta da Muhammad komai nasu gwanin sha'awa a gurguje Rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Ranar Juma'a a masallaci dukkan jama'a su ma suka shaida ɗaurin auren Amina da Aliyu Dan Maliki a kan sadaki Naira miliyan ɗaya cif. Komai an gudanar da shi yadda ya dace jama'a sai san barka ake yi. Rana aka ɗaura aure ranar jirgin su Amina ya tashi zuwa ƙasar Wiki. Sosai ta yi kukan rabuwa da masoyinta da danginta tare da alƙawarin za ta dawo bikin 'yan uwanta da za a sa rana wata shida masu zuwa. Bayan wata shida, biki gagarumi aka sha. Tuni 'yan uwa da abokan arziki sun hallara nesa da na kusa da mutanen Kura. Innar Amina ma ba a ta a baya ba, so kawai take yi daga Amina. Idan Umma suka sauka nan ma taron jama'a suka tarar na bikin da da Farida, wanda za a yi tare da Ummul kaini Komai ya daidaita Amina da ɗan cikinta wata biyar. Umma daidaita ta take yi kamar kwai sakamakon jikokinta da ke cikinta. an bai shaida mata Amina cikin 'yan biyu gare ta, sabuwar soyayya da